Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM. ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar Juma'a bakwai ga watan Oktoba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. mahaukaciyar guguwan nan ta Matthew wacce yanzu ake wa lakabi da dodanniya ta farma yankin gabar tekun gabashin Florida da ke nan Amurka. 'Yan sanda a Turkiya sun cafke wani mamban kungiyar PKK ta Kurdawa wanda ake zargi yana da hannu a harin bam ɗin da aka kai a ofishin 'yan sanda. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya lashe kyautar Nobel Prize ta zaman lafiya a yau Juma'a. To kanun labaran kenan ƙungiyoyi a Najeriya na zanga-zangar buƙatar 'yan majalisa su amaye handama da cuwacuwar cogen kasafin kuɗi da ake zargin sun yi. ai wani ma daga cikin members ya ce su suke nada EFCC shugaban EFCC kuma su suke kuma suke kwace kujerar to kaga nan yan Najeriya sai mu zauna mu yanzu mun fito mun ce ba mu yarda ba su me da kuɗin a kuma kai su kai kansu inda za a hukunta su To ko dan me aka girke wasu na'urorin tsaro a filayen jirgin saman Kamaru? a cikin afirka ta tsakiya kamaru mararraba ne na kasashe dewa don haka duk abin da ya shiga cikin kamaru to tabbas ya shiga chadi tabbas ya shiga kasashen nahiyar afirka ta tsakiya za kuma ku ji inda aka kwana game da harin wasu da harin wato harin da wasu 'yan bindiga suka kai jamhuriyar Nijar har aka hallaka sojoji da dama sannan za a ji tsokaci kan siyasar Amurka Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya To jama'a assalamu alaikum mahaukaciyar guguwar nan ta matthew wacce yanzu ake wa lakabi da dodanniya ta farma yankin gabar tekun gabashin florida da ke nan amurka tuni dai guguwar ta halaka ɗaruruwan mutane a yankin karibiya ciki har da wasu mutane 300 da ta kashe a ƙasar haiti ko da yake zuwa yanzu an mai da ƙarfin matakin guguwar zuwa mataki na uku yayin da take tafiya kilomita 100 cikin sa'a guda a lokacin da ta isa gabar tekun gabashin jihar ta florida akalla mutane miliyan biyu aka baiwa umarnin su fice daga gidajensu inda gwamnan jihar Rick Scott ya gargaɗi al'ummar yankin da guguwar za ta shafa. If you're watching in your evacuation area, get out. Don't take a chance. Time is running out. There are no excuses. You need to leave. Idan kuna kallo a yanzu kuma kuna yankin da aka bada umarnin a fice ku yi maza ku fice kada ku tsaya ku sa rayuwarku cikin hadari lokaci na kurewa. Babu uzurin da mutum zai bayar ku fice ku fice ku fice shin kuna so ku saka rayuwarku cikin hadari? fiye dai da mutane 240 ke zaune babu hasken wutar lantarki yayin da guguwar ta tunkari gaba tekun florida kuma ana tunanin adadin zai haura yayin da kuma ta ita guguwar ta kara nufan arewacin jihar 'Yan sanda a Turkiyya sun cafke wani mamban kungiyar PKK ta Kurdawa wanda ake zargin yana da hannu a harin bom ɗin da aka kai kusa da ofishin 'yan sanda a jiya Alhamis. kamfanin dillancin labarai na turkiya ya ruwaito cewa 'yan sanda suna rike da wasu mutane shida waɗanda ake zargin suna da hannu a harin wanda ya jikata mutane goma an dai cafke mutumin ne a garin aksari mai tazarar kilomita 700 daga birnin istanbul yayin da yake tafiya a wata mota tare da wasu mutane biyu inda aka same shi da wata takardar shaida ta bogi babu dai wanda ya ɗau alhakin wannan harin kuma babu wanda ake wato wanda ke cikin mawuyacin hali a cikin waɗanda suka raunata daga harin harin dai ya shafi wasu motoci ne da aka ajiye a kusa da ofishin 'yan sandan sannan tagogi da dama sun fashe a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar ta turkiya ƙasar ta turkiya dai ta sha fama da hare-haren ta'addanci cikin shekarar nan waɗanda ƙungiyar isis da pkk ke yawan kaiwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban colombia juan manuel santos ya lashe kyautar nobel peace ta zaman lafiya a yau juma'a saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen yakin da ƙasar ke yi da 'yan tawaye wanda aka kwashe sama da shekaru hamsin ana yi shugaban na colombia tare da madugun 'yan tawayen kungiyar fac timoleon jimenez wanda aka fi sani da timoshenko sun rataba hannu akan wani shirin zaman lafiya a watan da ya gabata lamarin da ya kawo ƙarshen rikicin da ba taɓa gani an daɗe ana yi ba a yankin latin amurka kamar sa kaci kullum ita ce shugabar kwamitin da ke bada wannan kyauta The Norwegian Nobel Committee emphasizes the importance of the fact that President Santos ta ce kwamitin da ke shirya ba da kyautar ya nanata muhimmancin cewa shugaba santos yana gayyatar duk masu ruwa da tsaki da su saka hannu a wannan tattaunawar zaman lafiya asali ma waɗanda ke adawa da wannan matsaya da aka cimma sun amince da tattaunawar kwamitin ya kara da cewa kin amincewa da wasu suka yi da shirin zaman lafiyan suna adawa ne da wani sashin matsayar da aka cimma ba wai shirin zaman lafiyar baki ɗaya suke adawa da shi ba Yunkurin da Koriya ta Arewa ke yi na mallakar makamin nukiliya ya sa kawayenta da abokan adawarta sake nazari kan yadda za a tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a yankin. A jiya Alhamis, kafafen yada labaran gwamnatin Koriya ta Arewar suka nuna cewa matakan da shugaban Amurka Barack Obama ke ɗauka ba sa tasiri. Daga cikin matakan akwai kakaba takunkumi domin kasar tattalin arzikin ƙasar. da zumar janyo hankalin gwamnatin shugaba kim jong-un ta janye daga shirinta na mallakar nukiliya a yau jama'a masu lura da hada-hadar shirin gina makamin nukiliya ta na'urar tauraron ɗan adam sun ce akwai alamun zirga-zirgar jama'a da motoci cikin manyan bututan nan guda uku inda a nan ne ake zargin ƙasar ke gwajin makamunta, masu fashin baki daga jami'ar john hopkins sun yi hasashen cewa zirga-zirgar da aka gani alama ce da ke nuna cewa ana shirin gudanar da wani sabon gwajin makaman na nukiliya ƙoƙarin da hukumomi a washington ke yi shine su dakile yunkurin da koriya ta arewar ke yi na mallakar makaman wanda za a iya amfani da shi wajen kawo mata hari kamar yadda wani kwamitin tsaro na masu fashin baki ya nuna a ƙarshe 'yan sanda a jihar texas da ke kudancin amurka sun cafke shugaban wani shafin intanet da ake zargi da tallata ayyukan karuwanci da safarar 'yan mata mai suna backpage.com an cafke kala feral ne da wata takardar izinin kama shi da hukumomin california suka bayar bayan da isa birnin houston da ke jihar texas yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa amsterdam babbar attorney general ɗin california kamala harris tana zargin feral da wasu abokanan hudarsa da kafa shafin intanet na mata masu zaman kansu wanda ya shahara a duniya tare da baiwa masu aikata manyan laifuka damar tallata ayyukan ashiya a shafin a zahiri an yi wa shafin na backpage.com rajista a matsayin shafin tallata 'yan rakiya ga baki amma kuma akan tallata kayayyaki da ayyuka a kansa hukumar da ke karban haraji ta ce shafin na backpage.com ya samu kusan dala miliyan 51 a jihar ta california kadai tsakanin watan janairun shekarar 2013 zuwa watan maris din shekarar 2015 To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kungiyoyin fafutuka suka yi ca ma majalisar tarayyar Najeriya don bukatar 'yan majalisar su amaye handamar da ake zargin sun yi. Nasir Adamu Ilikaya gare ka. 'Yan kungiyoyin fararen hula da ke da'awar tabbatar da adalci sun ci gaba da zaman dirshan don wa imma tilasta 'yan majalisar wakilai su dawo da wasu kuɗi da ɗan majalisa Abdulmumin Jibrin ya zargin ana ba su duk wata kuma ba bisa ka'ida ba ko kuma jami'an bincike su fito fili wajen binciken zargin. Wasu zaman dirshan ɗin dai har ma barazana suka yi cikin matakan da za su ɗauka nan gaba akwai hana 'yan majalisar shiga ko fita daga majalisar. Hakanan sun nuna san ba 'yan amshin shatan Abdulmumin Jibrin ɗin ba ne. Ga ɗaya daga 'yan zaman dirshan ɗin Ibrahim Garba Wala. Ai wani ma daga cikin members ɗin ya faɗa ya ce su su suka naɗa magu ko kuma su suke naɗa efcc shugaban efcc kuma su suke warware ko kuma suke kwace kujerar to kaga nan yan najeriya sai mu zauna mu yanzu mun fito mun ce ba mu yarda ba tunda har mun samu bayanai daga wajen su su kansu sun ce allowance din nan da suke karba lallai fa sun san cewa bai dace ba kuma idan aka sani ana iya daure su to mun sani mun samu wannan bayanai da su suke tsakanin su ya fito an gaya duniya yanzu mun ce ba mu yarda ba yan najeriya mun ce su ne da kuɗin a kai kuma kai su kai kansu inda za a hukunta su in suka ki duk mun ba da nan zuwa wani ɗan ƙanƙanin lokaci bai wuci sati biyu ba duk dan majalisa ko dan sanata da aka ganshi a jiha ko a karamar hukuma ko a mazaɓarsa a tsaida shi kan titi ya yi bayani ya rantse zai mai da kuɗin nan ya rantse zai kai kansa a masa hukunci in ba haka ba babu za mu fito mu yi kamfen ɗin da sai mun hana mutanen nan fita daga cikin majalisa ko gidajensu ko kuma Abuja. Cikin yan zaman dirshan ɗin har da wani da ya zo daga Kiru mazaɓar Abdulmumin Jibrin. Dan zaure bauɗa daga jihar Kano Kiru Local Government mazaɓar Honorable Abdulmumin Jibrin Kofa. fa ba mu yarda da alawunsa da ake kwashe wa yan Najeriya yaran muna na can arewa babu ilimi ga yunwa ga talauciya da mu Najeriya amma sai ka samu ɗaya karɓi naira miliyan goma kowanne wata me dalilin yin wannan abu. Na nun damun kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara wato dan majalisa Ustaz Yunus Abubakar ya ce masu zanga-zangar na shiga sharo ba shanu kuma hatta jibirin din ma ba zai yi wani tasiri ba. Kafin nan ma a cire shi a mukaminsa na shugaban kwamitin kasafin kuɗin nan fa ai fince wa mutane ya zalunci mutane ya ha'i ha'inci mutane kakaki ya ta kokari ka kare shi sifika har jama'a suka ta suka ce ko dai kakaki ya cire alumini ko su su cire kakakin shi ko ya ga bai ci ba bai sha ba dan me zai safe shi shi ne aka cire alumini shi kuma daga nan da aka cire shi ya hau dokin zuciya ko wannan zama zai dore ko ko san hakan yan zaman dai yana ƙara yawa kuma ba tare da samun tsangwama daga jami'an tsaro ba nasiru da maili kamarar amurka daga abuja Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. To Allah shi kyauta kuma gaida Nasiru. Sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka ce adadin sojojin da 'yan bindiga suka hallaka a sansanin 'yan gudun hijira da ke Tazallit na jihar Tahawa jiya Alhamis. Ya a yanzu haka ya haura zuwa 26 daga 22. Haruna Mamman Bakudai gashi da bayanai na baya-bayan nan. soke yanzu ba wata kungiyar da ta ɗauki nauyin kan wannan hari kuma abin ya faru ne a ranar alhamis da misalin karfe biyu na rana a garin tazalit da ke arewa maso yammacin garin tasara da tazarar kilomita 45 kilomita 80 ga shiga kasar mali abinda ya haddasa rasuwar jami'an tsaro guda 26 wannan shi yasa na tuntubi wani dan jarida da ke garin cintabaradan cewa da muhammad sidi muhammad yanzu dai 26 decade 26 mawa 26 mawa mutum 26 suka rasu mutum 26 suka rasu to fararen hula ne ko kuma jami'an tsaro ne wallahi duk sojawa ne duka sojoji ne a gar gendarmerie da police sai dai portar da teni musu bindiga eh jami'an tsaro kenan jami'an tsaro kawai to ba a samu waɗanda suka ji ciwo ba wanda suka ji ciwo an kawo su tasara sai sun ka mutu a tasara eh nan suka rasu suka rasu da ashirin da biyu ne an kawo evaki a kasa da sun kusa za masu mutu don ta farko ya yi 26 da sai da ashirin da biyu ne amma da aka kawo waɗanda suka ji ciwo sai hudu suka kwanta dama sun ka karu bisa ashirin da biyu bayan an kai wannan hari watakila su waɗanda suka kai wannan hari sun ɗauki wani abu ko kuma sun tahi da wasu mutane sun tahi da mota da jami'an tsaro da kansu ta wata mota ta wani mutum farin ambulance sun ku kone ta akwai ambulance gara sai sun ku kone ambulance motar likita kenan eh motar ambulance da ku kona To na inda suka kai harin kamar nan sansanin eh, 'yan gudun hijira ne ko kuma dai kawai sojoji ne kawai akwai wurin? Kan da refugee ne. Eh sansanin 'yan gudun hijira kenan. To wannan security kin kan da refugee ne. Su porter da tini kawai suke so ba su son fararen fulla. Su daman jami'an tsaron suke son su kai ma hari ba 'yan gudun hijira ba. To tun wannan lokaci kamar eh, watakila ko an iza wata rundunar tsaro ko wasu askarawa domin su kwarare su. An doki disposition duka. amma dai ba a kama kowa cikin su ba har yanzu har yanzu dai ban bom da an ka kama ba ah. ina suna maka na an da suke yarda katarran kilomita da mali ne kawai suna iya su kare abin suke karewa su sai su shiga mali kenan da inda sun ka kai hari kilo 80 ne kawai da kasan mali eh. bayan sun kai hari suka tsira kenan daga mali suka hito ko daga mali suka hito da daga mali suka hito abin tuni ana shine cewa waɗannan mutanen da suka kai farmaki sun kai shi ne a garin tazalit a nan sansanin 'yan gudun hijira waɗanda suka baro ƙasar mali suka dawo jamhuriyar nijar sanadiyar halin da aka shiga na zaman ɗarɗar tun lokacin da 'yan kishin addinin islama suka afka ma a arewacin ƙasar mali haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna, har yanzu dai kan batun na tsaro ganin yadda ake ta kai hare-hare a makwabtan kasashe da kuma wasu bayanan sirri da kasar kamaru ta samu a yanzu haka ta kakkafa wasu na'urorin zamani na bankaɗo 'yan ta'adda a filayen jirgin sama da sauran wurare awwal garba gare ka Ƙasar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar haɗin kan Turai AU sun ƙara ƙarfafa matakan tsaro a manyan tashoshin jirgin sama na ƙasar Kamaru da ke birnin Yawunde da birnin Duwala. Sufeta General na 'yan sandan ƙasar ta Kamaru Martin Bangangele shine ne ya jagoranci buɗe waɗansu manyan na'urori da aka kafa a tashoshin guda biyu domin ganin irin kayayyakin da fasinjoji ke ɗauke da su. Sifeto General ɗin cikin jawabinsa ya ce. Mun yi wannan ne domin mu ƙara tsaro kuma muna faɗawa jama'a masu zirga-zirga a tashoshin jiragen saman ƙasar Kamaru muna ƙara kare lafiyansu ne shi ma wakilin ƙasashen AU Mr. Warwara François ya ce. za mu ci gaba da ƙara kawo na'urorin domin taimakawa 'yan sanda wajen matakan tsaro a ƙasashenmu na na'iyyar afirka an yanzu haka ake fama da matsalar ta'addanci da kuma masu safaran miyagun kwayoyi wannan ne yasa na tambayi malam suleiman a matsayinsa na mai zirga-zirga a tashoshin jiragen sama ga abin da ya ce alhamdulillah shi dai mu ce wannan abu ne abun farin ciki saboda eh, mun san eh, cewan kamaru wato matsayin kamaru a cikin wato afirka ta tsakiya kamaru na nan eh, kaman wato abin da hausa suke cewa mararraba mararraba ne na kasashe da yawa don haka an san cewa duk abin da ya shiga cikin kamaru to tabbas ya shiga chadi tabbas ya shiga kasashen nahiyan wannan abin na afirka ta tsakiya to don haka wannan wayannan na'urori da kasan kamaru eh, ta samu wato abu ne mai kyau saboda zai taimaka sosai wurin kama wato wasu ababa eh, misalin bama-bamai da akan shiga da su eh, da kwayoyi kayan buguwa duka da ake shigarwa cikin wato wayannan kasashe namu abin godiya ne mama awal garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Lalle kan kuma a gaida garba. To kamar yadda aka sani dai siyasar Amurka ta zarci Amurkar wato ta shafi duniyar ma baki ɗaya. Don haka na tuntuɓi wani masanin harkar diplomasiya a Najeriya mai suna ambasada ba gudu Herse. ya mana fashin baki a kai sai ya ce. Kai ma ka san kamfen ɗin zaben da za a yi amerika ya yi zafi yanzu sosai oh. tun da a watan goma sha ɗaya watan gobe kenan za a yi oh. kuma abin da ya samu amerika ya shafi duniya gaba ɗaya oh. amma ita amerika ba za ta taɓa zama sibiri na kanta haka ba ce ba za ta yi da sauran wurare na duniya ba shi donald trump yana so ya sa amerika ta zama sibiri ta yanke amerika daga sauran wuraren duniya da jin labazinsa da jin maganganunsa da yake yi wannan mutum zai kawo mana yakin duniya na uku ma Allah Allah ya kiyaye to amma ambasada wasu na ganin siyasa ce kawai yake wasu furuce-furucensa wasu abubuwan da yake faɗi yana faɗi ne kawai saboda ya samu goyon bayan wasu amurkawan da suka yi fushi game da wasu manufofin gwamnatin yanzu ba wai zai aiwatar ba ne haƙiƙa. to amma dai yadda na ga yadda abubuwa suke tafiya ina gaya maka ina Allah Allah Allah matan nan ta zama shugaban Amerika na mace wanda za ta zama na farko ta zama president ɗin Amerika. To amma ambasada a yayin da kake fatan ganin Hillary Clinton koko jam'iyyarta ta kafa gwamnati wasu na ganin suna da wasu manufofi da ke gurɓata ɗabar al'umma musamman idan aka lura da manufofinsu na batun zamantakewa da tarbiyyantar da yara da dai wasu abubuwa dai da wasu ke ganin na gurɓata al'umma na yaɗa rashin ɗa'a. To, ka san duk in dai kana neman wani abu, ai ba wai komai da kake da shi zai zama ɗari bisa ɗari ba. Dole, ai ka san mutum dole a ɗan sami shi da ɗan la'ani kaɗan. Ai na Trump ɗin ya fi na ita matan nan. Mutumin nan fa an sami shi da laifuka da yawa. Ana fito ana faɗa mana muna ji. Hmm. Bai biyan kuɗin haraji, kamfanonin an ce an same su da laifin ba sa biyan kuɗi haraji da abubuwa da yawa. Amma ambasada ai ba cewa aka yi bai biya ba kwata-kwata ya fake da wani tanaji na doka na ba sai ya biya haraji ba. Don haka nan kana ganin eh. ya yi laifi? To a abu ne da har yanzu bai fidda kansa ba bai fidda kansa daga wannan laifin ba ko kaɗan. Banda ma haka ma akwai mutanen da ya masu zamba. Hmm. ko ba ka ba sun fito sun faɗa a fili. To za a ji kashi na biyu na wannan hirar a shirinmu na gaba yanzu kan bar in za ku ɗa gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu ware barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo ke gabatarwa a kowace ranar Juma'a daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da ƙwararru a fannin albarkatun ruwa na abinci suka fitar ya nuna cewa Amurka wacce take bayan ƙasashe da dama a fannin noman kifaye. za ta samu bunƙasa a wannan fanni ciki har da gabar tekun california amurkawa su ne na uku a cikin jerin al'ummomin da suka fi cin albarkatun cikin ruwa na abinci wato seafood a turance baya ga china da japan kuma a yanzu haka da ake wannan magana ana ƙara samun buƙatar neman ire-iren waɗannan abinci amma kuma an lura cewa albarkatun da suka hada da kifaye da kaguwa da sauransu suna gushewa Paul Olin masani ne a fannin su. Adadin kifaye da ke tekuna a yau ya ragu da rabi ko kuma ma ƙasa da haka idan aka kwatanta da abin da da aka saba samu a baya. Amma ƙwararru a fannin kimiyyar albarkatun ruwa sun ce an fara gano bakin zaren ta hanyar bunƙasa noma ko kuma kiwon dabbobi da ke zama a cikin ruwa. Hakan ya sa a yau fiye da rabin kayayyakin abincin da ake samu a ruwa ana kiwon su ne a cikin ruwa da kuma doron ƙasa. A wannan shekarar, jami'an Amurka sun amince da a faɗaɗa fannin noman ire-iren waɗannan dabbobi a tekunan ƙasar, kuma masana sun yi kiyasin cewa gaɓar tekun California na da danshin ko kuma albarkar da za a cimma wannan buri. Uh, irin kifayen nan masu jela launin rawaya da masu zane-zane na daga cikin irin kifayen da za a yi nomansu a wannan wuri, in ji Jerry Shubel mai harkar noman kifaye. Ƙasar China da sauran ƙasashe da ke yankin Asiya su ne jagorori a fannin kiwon dabbobin ruwa. Sauran ƙasashen sun haɗa da Norway da Chile. Amma Amurka ta fuskanci koma baya ne saboda yadda take dogaro da samun kifaye daga teku. Amma kuma mun san cewa ciyar da wannan fanni gaba ta hanyar kiwon kifi ita ce mafita ga ɗimbin masu buƙatar yin amfani da dabbobin ruwa a matsayin abinci, in ji James Morris na hukumar da ke kula da tekunan Amurka. Sai dai akwai buƙatar masana a wannan fanni sa ido domin a tabbatar an samu yanayi mai kyau, sannan a kuma gujewa abubuwa da ka iya gurɓata yanayi waɗanda za su iya haifar da cututtuka. Chobal ya ce ya kamata mu fara da wasu gonaki da suke wurare da suka dace, mu sa musu ido sosai, hakan zai kawar da irin shakkun da mutane da dama ke nunawa. Akwai dai gonakin da ake kiwon dabbobin da ke cikin ruwa a wasu gaɓar tekunan Amurka, wanda hakan ya sa ƙwararru suke hasashen cewa noman kifaye da sauran dabbobin ruwa zai taka rawar gani kwarai wajen ciyar da Amurkawa. a wani bangaren kuma an yi wa sojan ruwan amurka nan da ya rasa hannayensa biyu da shan wasu sabbin hannaye bayan da wani bam ya tashi da shi a afghanistan sajan john peck wanda aka raunata a shekarar 2010 ya samu dashen hannayen ne a wani asibiti da ke boston a watan agusta bayan da aka samu hannayen wani matashi da ya mutu ina miƙa ta'aziyata ga iyalan wanda ya bani taimakon waɗannan hannaye ba zan yanke yunkurin na san halin da kuke ciki a yanzu ba amma kuma zan gaya muku cewa mutuwar dan uwanku ba za ta zama a banza ba a duk lokacin da na kalli waɗannan hannaye ba na yanke tsammanin samun sauki an dai kwashe sawa'i goma sha hudu ana da shin hannayen kuma wata tawagar likitoci da masu jinya sittin ne ta tsaya akan john a lokacin aikin sai dai zai ɗan ɗauki lokaci kafin john ya fara aiki da sabbin hannayensa domin dashen da ya haɗa hadda jijiyoyi kan ɗauki lokaci mai tsayi kafin ya haɗe in ji likitocin a halin da ake ciki yanzu john yana amfani da wata safar hannu domin kara sabbin hannayen nasa kuma ta iya yiwuwa sai nan da kusan shekara kafin ya fara cin gajiyar wannan dashe da aka mai kamar yadda hukumar nan mai kula da lafiya ta john hopkins da ke nan amurka ta faɗa adadin mutanen da aka wada shan hannaye a duk faɗin duniya bai kai ko da mutum ɗari ba domin ganin yadda aka yi da shan hannaye na wannan sojin amurka za a iya ziyartar shafinmu na facebook wato facebook.com slash voa hausa masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na duniyar amurka a daidai wannan lokaci sai kuma wani mako idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Muhammadu Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Suna gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakon farko ya fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya ya ce ina kira ga mai girma shugaba Muhammadu Buhari da yi wa Allah ya riƙe kudaden dukkan jihar da ba ta ƙaunar ma'aikatan ƙananan hukumominta Ƙarshe nike kira ga majalisun tarayyar Najeriya da su gaggauta soke asusun nan da ke wahal da ma'aikatan ƙananan hukumi wanda ake kira joint account. Shi ko Suyanu Gumel zangon daura cewa yi Assalamu alaikum VOA ɗaukacin al'ummar Najeriya muna Allah wadare da kiran da 'yan majalisu suka yi wa shugaba Buhari ya zo a gabansu. Salam VOA Hausa da fatan ku suna cikin ƙoshin lafiya ina so ku bani dama domin na miƙa kukanmu zuwa gwamnatin jihar Bauchi gwamnatin talakawa ta barista ma abubakar ta daure ta dubi al'umman karamar hukumar kirfi a hanyarmu da ta tashi daga cikin garin chaledi zuwa gombe da ke karamar hukumar duku domin wannan hanya ita ce ɗaya tilo wadda gwamnatin jihar ta bauchi za ta yi muna ta share muna hawaye allah ya sa wannan kuka nawa zai kai inda ake bukatan jinsa sako daga bas baffa Sako na gaba ce muna jajanta wa 'yan uwanmu 'yan Nijar game da rashin sojoji 22 da suka yi a sanadiyar harin wasu 'yan bindiga a yayin a yankin iyaka da Mali. Da fatan Allah kawo mana ƙarshen ƙungiyoyin ta'addanci a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya daga Sade Sa'idu Daura. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. mahaukaciyar guguwar nan ta Matthew wacce yanzu ake wa lakabi da dudanniya ta farma yankin gabar tekun gabashin Florida da ke nan Amurka tuni dai guguwar ta halaka ɗaruruwan mutane a yankin Karibiya ciki har da wasu mutane 300 da ta kashe a kasar Haiti. Ko da ke zuwa yanzu an mai da karfin matakin guguwar zuwa mataki na uku yayin da take tafiyar kilomita 100 cikin sa'a guda a lokacin da ta isa gabar tekun gabashin jihar ta Florida. 'Yan sanda a Turkiya sun cafke wani mamban kungiyar PKK ta Kurdawa wanda ake zargi yana da hannu a harin bam din da aka kai a kusa da ofishin 'yan sanda a jiya Alhamis. Kamfanin dalancin labaran Turkiya ya roito cewa 'yan sanda suna rike da wasu mutane shida waɗanda ake zargi suna da hannu a harin wanda ya jikata mutane goma. An dai cafke mutumin ne a garin Aksari mai tazara kilomita 700 daga birnin Istanbul yayin da yake tafiya a wata mota tare da wasu mutane biyu inda aka same shi da wata takardar shaida ta bogi. shugaban colombia juan manuel santos ya lashe kyautar nobel peace ta zaman lafiya a yau juma saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen yakin da ƙasa ke yi da 'yan tawaye wanda a kwashe sama da shekaru hamsin ana yi To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku sake gyara zama don sauraren shirin yau da gobe wanda Usman Kabara da Naziru Ahmad Hausawa da Maryam Bugaji da tawagar suke gabatarwa. Kafin yi sallama da ku ina miƙa godiya ta da bangajiya ga waɗanda suka je ta'aziyya da kuma jana'izar marigaya Maryam Iliya Gidaɗo Sambo matar ƙaninmu Iliya Gidaɗo Sambo. da aka yi bayan sujjada da addu'a a majami'ar ikwa unguwar rafin zurfi da ke garin bauchi ranar lahadin da ta gabata da kuma waɗanda suka je bayan nan da fatan kowa ya koma gida lafiya allah kuma ya saka da alheri yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni da shi kuma da julie lefes gresham wacce ta haɗa mana sauti da mu na wannan lokacin ni naku ibrahim si garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai anjima.